ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da ashirin da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya raya mu kuma ya dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na arra'iqul maktum na fadilatu sheikh safiyar rahman al-mubarak kori al-hindi rahimahullahu ta'ala bayan hutu da muka tafi na azumin watan ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ibadun da muka yi a watan ramadana ya sanya mu cikin yantattun bayi ya gafarta kurakuranmu ya ji kan magabatanmu ya sami kyakkyawan ƙarshe idan ba a manta ba kamun mu je hutu muna wata gaba ne ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma muna cikin sukkanul madina wa ahwanuhum inda al-hijra mazauna madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halayensu shi ne muka tsaya a darasi na 63 wannan darasin namu na yau shi ne darasi na 64 to muna cikin wannan sukanin madina wa wani inda al'ijira mazauna madina da kuma halin da suka kasance kamun ijira mun tsaya ne kan bayani akan yahudawa yadda suke ƙoƙarin sai sun ga bayan wannan da'awa ta annabi da mun kwana a kan wani hadisi wanda imamun bukhari ya fitar da shi a sahihinsa dangane da musuluntar abdullahi ibn salam Allah ya ƙara masa yadda wanda su yahudawa da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wane ne abdullahi ibn salam a cikin suka ce shi ne mafi sanin su kuma ɗan mafi iliminsu mafi darajarsu da alkhairinsu ɗan mafi darajarsu da alkhairinsu wanda anan manzana yake da su to ku ba da labari inda zan ce da ku abdullahi ɗan salam ya musulunta sai suka ce allah ya masa tsari da haka suka faɗi wannan sai abdullahi ɗan salam ya fito daga inda manzana yake wuya, ya ce da su ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah nan take waɗannan yahudawa suka ce sharruna wabnu sharrina wa waqa'u fihi suka afka wurin cin mutuncinsa har a wata ruwaya mazala yake da su ku ji tsoron Allah fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rantse da Allah wanda babu abin bauta ta bi tantanta sai shi innakum la ta'lamuna annahu rasulullah shi na ɗan salama ce, kun san wannan manzo ne na Allah wa annahu jaa bi haqq kuma ya zo ne da gaskiya faƙalu sai suka ce kadabta ƙarya kake yi suka ta abdullahi dan salam a nan muka kwana yau za mu tsora daga fatsara wanda take biye da wannan hadisi mana ya ce wa hadihi wannan abin da ya faru da yahudawa kamar da wannan hadisi na bukhari ya bayani awwal tajribatin talaqa'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al-yahud wannan shine farkon ma'ana kalubale wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci shi daga yahudawa fi awwal yawmin dakhal fi al-madina a farkon ranar da manzon Allah ya shiga birnin Madina wa hadhihi hiya dhurub wal qadaya waɗannan sune hali da kuma abubuwa a dakhiliya waɗanda suke na cikin gida na ƙalubale allafi wa ja'a ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama ina nazalil madina waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci su lokacin da ya sauka birnin madina wannan su ne tsanubale na cikin gida sai mana ce amma min na'iyatil khari amma ƙalubale wanda manzan Allah ya fuskanta na waje wanda ba na cikin gida ba فكان يعيط بها من man ya dinu bimini yace na farko ne garuruwa ko ƙabilu da ke kewaye da madina ƙabilu ne da garuruwan da suke bin addini irin na ƙurai kenan bayan zuwan madina zuwan mazala madina gaba ɗaya garuruwan da ke kewaye da madina da ke kabilun da ke kewaye da manzan Allah a wajen madina gaba ɗayansu suna addini ne irin addinin ƙurashawa ma'ana mutum ka suke kaga kuwa ba za su taɓa barin wannan jama'a da ta zauna a madina ta zauna lafiya wakanar kanat aladdu aduwin lil islami wal Musulmi, kuma quraishu ta kasance mafi tsananin gaba da kiyayya ga musulunci da musulmi a wannan zamanin domin babu abin da ta ta tsana a wannan lokacin sama da musulunci da musulmi bas alaihim iwala asharati awa ina ma kana almuslimuna tahta aydiha malai ce shawa sun gwada sun jarraba tsawon shekaru goma lokacin da musulmai suke karkashin wasu a makka tsawon wannan shekaru goma shawa sun jarraba kulla asalibin irha dukkan wani yanayi da uslubi na ta'addanci akan musulmi wata ade da tsoratarwa da razanarwa walmubayaka da ƙuntatawa, wata ade da azabtarwa walmukafa'a da yanke alaƙa da hurɗa wata juwi'i da jiyar da musulmai yunwa nisan yi amfani da waɗannan matakan tsawon wannan shekaru da manzan Allah ya yi yana da hawa. وأذاقتهم التنكيلات والويلات kuma Yahudawa ko in ce Kureta wannan sun yi ƙoƙarin ɗanɗana ma musulmai a Makka nau'o'i na azaba da kuma wato musgunawa. Wacan na tsanayin harbar nafsiyya, mobiyya, ma'adu ayatin wasi'a mulazzar. kuma haka nan sun dinga kai farmaki na yaƙoƙi daban-daban masu wato fatan gaske a kan waɗannan musulmi tare da yaɗa farfaganda waɗanda aka tsara domin a nuna musulmai ba su son zaman lafiya ba mutanen ƙwarai bane mutane ne waɗanda suke ba na gari ba aka suka dinga yadawa cikin tsare-tsare ta ko'ina. Wannan ba a jarar musulmi na gidan Madina, yayin da musulmai suka tsaure cimma makka suka yi ijira zuwa Madina, farkon abin da ƙuraifi suka fara yi shi ne sadarar ardawu suka kwace gonakinsu da filayensu da suke makka wa diyarahum da gidajen wa abuwa da dukiyoyinsu domin an manzana gidansa na gado da ya tafi ya bari a makka wasu daga cikin ƙwarishawa sun mamaye shi shi da lokacin da zai zo fato makka usama yake cewa da shi hal tanzilu bidalika gadan shin goban ka sauka makka gidanka za ka sauka na makka sai manzo Allah ya ce wa hal taraka lana aqilu min riba ana shin aqilu ya bar mana wani gida ne mana aqilu da ya ma mu gidajen mu mana ba abin mana komai ba wannan ya nuna duk wanda ya tsaura sai da ƙuraisha suka kwace gonakinsa da filayensa a makka suka kwashe gidajensa da dukiyarsa wa alat nahu wa na kuma suka sanya shamaki tsakanin masu hijiran nan da matayensu suka ana matayensu su bi su wa zurriyatihim da ma su, ƴaƴayensu bal habatat wa azzabat man qadirat alayhi Yake kai ba wannan ba ma wurin shawa sun tsari sun azabtar da dukkanin wanda suka samu iko suka kama shi daga cikin masu yin hijira sun azabtar da shi walam tafsir ala ada ba su takaita kan wannan ba bal ta'amaran alal fatki bi sa'ibi da'wa sallallahu alaihi wasallam kai ba su tsaya ya azabtar da musulmi ba sai da suka kulla yarjejeniya ta makirci ta ganin sun kashe ma wanda ya zo da awar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kashe shi ma gaba daya wal qada'i alaihi su ga bayansa wa ala da awati da ma da awata amma Allah ya kuma tace shi ya umarce shi ya fita ya bar makka walam ta'al juhdan Mitan tamfili hadhihi mu'amara kuma ƙuraishawa ba su taɓa takaitawa ba wurin ƙoƙarin zartar da wannan makircin nasu da muguntattar ba kana min tabi'i jiddan ba da yake to wannan abu ne wanda yake a ɗabi'a ina ba najal muslimuna dan da musulmai suka tsira min hada ga wannan sharri daga makka ila ardin zuwa ga wata ƙasa ta hudu na au hamsu mi'ati kilomitar wadda ta yi nisa da makka tsawon kilomita ɗari biyar kaga kenan abu ne a ɗabi'a wurin su za su taɓa hakura ba an ta kuma bai dauri asibiyati wal askari wurin su za ta tsaya tsayin daga wurin amfani da matsayinta na siyasa a tsakanin larabawa da matsayin da na soja a tsakanin larabawa siyasa saboda tana da daraja da kima a gurin larabawa gaba ɗaya saboda ana musu kallon mazauna makka saboda haka ana musu kallon mutane ne na musamman inda suna makotaka ɗakin Allah kaga wannan matsayi ne da suke da shi a siyasance maɗaukaki sai suka yi amfani da wannan matsayin wurin sanya sauran ƙabilun da ke kewaye da manzon Allah su ci gaba da nuna ƙyama da daba da yaƙar annabi su yanke alaƙa da manzon Allah su hana shigar musu da kayan abinci duk sai suka amfani da waɗannan damar damammakin mana in ma kun yi nisa ba za mu iya yaƙar ku ba to muna da tsari a siyasance da za mu yanke ku kamar da yadda ake yi yanzu a duniya a ɗora maka mai takunkumin kalar tattalin arziki a yanke hulɗa da kai a soke alaka da kai a ƙi tallafa maka duka wannan salo ne na shawa dama tunci kawai wannan zamani dai bambancin lokaci da yanayi amma dai abin shi ne dai mai ya dawo saboda kana la ilaha illallah wannan shine kade ba wani abu ba to sai suka yi amfani da wannan matsayi da suke da shi a siyasance da kuma matsayi da suke da shi a ɓangaren soji limana amina sadarar adduniyawiyya wa za'amatin jiniya saboda abinda da suke da shi na jagoranci sune kan gaba su ne suke da tsagara su ne kan gaba na farko a tsari na duniya a siyasa kenan sa'annan nan kuma suna da shugabanci na addini tunda su ne makota ɗakin Allah baina Ausafin arab a tsakankanin larabawa bi sifati ha na tun arab saboda korai su ta sufantu da cewa su ne mazauna aramin makka wa mujawaratu baitillah kuma sune ne dakin ɗakin Allah wa sadnatihi kuma sune masu ilima da kula da ɗakin Allah wa tuburi ghairaha sai ta suka yi amfani da wannan suka rudi wani cikin larabawa min mushriki aljazira daga mushrikan wannan tsibiri na larabawa idda ahlul madina suka ruɗe su su zamo abokan gaba da musgunawa ga mutanen madina da suka ba mu manzon Allah gurin zama wa fi'lan malai ce haka ko lamarin ya kasance qamat li zalika kullihi ma'ana quraish sun yi wannan gaba daya hatta sarat madina mahfufatun bil akhbar har da madinar manzon Allah farkon hijira ta zamo kewaye take da haɗarin zuka. wafi shibhi mukafa'atin shadida kuma ta yi kama da garin da aka yanke hulɗar alaƙa da shi kuma yankewa mai tsanani tsakaninsa da garuruwan da ke kewaye da shi kallat li'ajaliha a mustawradat saboda wannan wato yanke alaƙar kayayyaki da ake shigo da su na amfanin yau da kullum na abinci da sauransu na abubuwan bukatu Allah suka yi karanci ma'ana wasu daga cikin yan kasuwan wanda ba musulmi sai suka daina siyan kaya su kai madina in suka sai kaya sai su juya su yi wani wurin saboda mai sun karɓi wancan zigar da rudin da ƙurishawa suka yi su fi ini na adadin laji'ina ilaiha yazidu yauman ba da yau a lokacin kuma adadin mutanen da suke kwaranya zuwa madina domin neman mafaka da addininsu ƙaruwa yake kaga duk sun da ya zama adadin masu zuwa gari ya ƙaru adadin kuma kayayyakin buƙatu da za a shigo da shi gari ya ragu to za ka samu za a shiga cikin wani kunci na wahala a wannan garin to haka suka ga wasu na ta tuttuɗowa suna tsira da imaninsu suna hijira su kuma ga su sun riƙe wannan kayayyaki sun karantar da shiga da shi madina wa bi zalika mala yace saboda haka ne kanat alatul haq sai madina ta kasance kamar ana hali na yaki wannan hali na yakin ya zamo ƙa'ima kawai tsaye yake baina ha'ula tsugat tsakanin waɗannan azzalimai min ahli makka daga mutanen makka wa man jana dini dinahu da kuma waɗanda suke bin wannan addini na wa bainal muslimina da kuma musulmai fi imul jadid a wannan sabuwar kasa da suka koma ta Madina wa kana min haqqil muslimina mala yace kuma yana daga haƙƙin musulmi tunda sun ga irin wannan tsangwama da ake musu sun fita sun ban makka kuma ana musu bita da kulli kaga kenan yana daga haƙƙin musulmi su ma su dau mataki shi ce yana daga haƙƙin musulmi an yi sabiru amwala haƙula da kuga su ma su yi ƙoƙarin karfe dukiyar waɗannan kafaran waɗannan azzaliman kama su dirat amwali kamar yadda su ma aka karfe amwalihun dukiyoyinsu a baya wa an yadilu alaihim min at-tankilat haka nan su ma su ɗanɗana musu nau'o'i na azabtarwa bi misli ma a dalu bi'a kamar yadda su ma musulmi a baya aka ɗanɗana musu irin waɗannan nau'o'in na azaba wa an yi qimu fi sabili ayatihim al-araqi su ba su yi ƙoƙari su kawo tasgaro a rayuwar waɗancan kafiran kama a kawo a fi sabili ayatin musulmi kamar yadda su ma waɗancan kafiran suka dinga kawo tasgaro a rayuwar musulmi a baya wa an ya kilo ne haƙula istuwa sa'an bisa'in kuma su ma su tsaya tsayin daka su ga sun auna ma waɗannan azzaliman kwano da kwano yadda suka yi musu a baya su ma su yi musu hatta la yajidu sabilan don kada waɗannan alzaliman su samu wata dama ibadatin musulmi na domin shafi musulmi daga doron ƙasa wasu isa ne kadaratihim ko kuma tumfike dukkanin wani abu da suka yi na ci gaba da ƙoƙarin yada addini. Hadihi, malai cewa hadihi iyal kamaya waɗannan su ne abubuwa da suka faru wal mashakil kharijiyya da mas'aloli na mushkiloli matsaloli na waje allati ma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah ya fuskance su ba da ma madina bayan ya je madina wa kana alaihi an yu'alija hadhihi sai ya kasance ya zama wajibi kenan ga annabi ya yi maganin waɗannan abubuwa cikin hikima ba da kuma hikimar wadda ta kai ƙwaƙwalwa hatta yi kurija min a mukallalan innada domin ya fita daga cikin waɗannan matsaloli cikin nasa shi sai annabi ya matakai sannu a hankali ya warware dukkanin waɗannan matsaloli da wa kad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu'alajati kulli al-qadaya ahsana qiyam malai kira mazala ya tsaya tsayin daka wurin maganin dukkan waɗannan matsalolin mafi kyawun wato magani bi tawfiqin min Allah wa ta'yidi kuma da samun dacewa daga Allah da goyon baya da ƙarfafawa daga Allah a mana kulla qaumi bima kanu Ya yi mu'amala da dukkanin mutanen da ya tarar da abin da suka cancanta yi mu'amala da shi min ra'afa na tausayi in sun cancanta a tausaya musu wal rahma da jin kai an shiddatu ko kuma tsanantawa wallakan da adabtarwa su haka suka cancanta wa zalika bi janib qiyamihi bi tazkiyatin nufus sa'annan kuma da kuma tsayawa da yayi ta kai bangaren kuma wurin tsarkake rayuka wa ta'limil kitab da ilmantar da mutane alqur'ani wal hikma da kuma sunna wala shakka babu ko kwanto an na janibar taskiya wannan bangare na tsarkake rayuka wacce alim da ilmantarwa warra'afa da tausayawa warra'ma da jin kai kana galiban ala janibin shiddati wal ala shine mafi rinjaye akan bangaren anantawa da kuntatawa hatta adal Amro, ila Islami, islam wa ahlihi yace har al'amari gaba daya na Madina ya dawo hannun musulunci da musulmai baki ɗaya. fi isinin fi bi salawat a yan shekaru waɗanda ba su wuce ka lissafa su da yan yanzu ba wasa yajidul qari'u kullu dhalika jaliyan malai mai karatu zai ga waɗannan bayanai silla silla istafahatul afiya a shafuffukan da za su zo nan gaba ma'ana zai yi bayanin su dalla dalla bima da yace al ula matakin farko da annabi ya fara ɗauka domin ya kawo ɗauki ga waɗannan matsaloli da ya fuskanta bayan ijira na cikin gida da na waje a madina to matakin farko sai ce bina'u mujtama'in jadi shine ya gina sabuwar al'umma mana da ya sauka madina sai ya gina al'umma wadda take cikin wani sabuwar zamantakewa wadda da ba a san da ita domin idan ka gina al'umma ta zamo zuciyarta haɗe take guri guda to ba yadda za a yi amfani da ita a rarraba kan al'umma a samu galaba a kanka to wannan shine farkon abin da manzala ya fara yi sai gina al'ummar musulmi ta madina sai ta zama ta ginu akan musulunci ba akan ƙabilanci ko yare ko gari ba a'a akan me ginshiki daya la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine abin da ya fara malaita kan aslafna hakika mun gabatar a baya annan nuzula rasulillahi sallallahu alaihi bil madina saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina ya faru ne fi banin najjar ya sauka a banin najjar kuma wannan ya kasance kana yawmal Juma'a ya kasance ne ranar juma'a isna ashara min sha'ri rabi'in al-awwal sha biyu ga watan rabi'in al-awwal sanatul ula al-hijra ma'ana shekara ta farko bayan al ta farko bayan hijira al-muwafiq wanda kuma ya daidai da 27 27 ga watan September watan Septemba sanatu 600 wasnain miladiya shekara ta ɗari shida da ashirin da biyu bayan aiwa annabi Isa. Wa annahu nazala fi ardin amama dari abi ayyub. Kuma mazala sun da ya shigo Madina ai mun karanta ya sauka ne a bakin wani fili da yake kusa da gidan ko gaban gidan abu ayyuban ansari domin da ya shigo kowa na kama taguwarsa linzamin yana cewa ku kyale ta ga ru'a fa ha ma'mura ku kyale ta umarni Allah ke bata saboda haka taguwar nan bata zame ko ina ba sai wannan fili da ke gaban gidan abu ayyuban ansari sai ta tsaya nan manzala ya tashe ta ta ƙara tafiya ta ƙara juyowa ta tsaya shi ne abu ayyukan ansari ya ɗebe mai shimfiɗar raƙumin annabi da kayan kai ya ruga da shi gidansa wani kuma ya ganye mai taguwa ya gidansa sai manzala ya ce ai mutum yana tare da kayan zane inda kayan zane shiga nan za shi kaga shi abu ayyub ya gama ya gama ɗebewa tun da ya zai kayan annabi ya yi gida zama zala gidansa za shi ke to nan gurin da annabi ko taguwar ta tsaya nan gurin ne Allah ya yarda zala ya gina masallacinsa kenan kaga gida ya sauka bayan ya sauka a nan wa annahu nazala fi ardin abama dari abi ayyub wa qala yace hauna al in sha Allah yace nan ne za mu sauka in Allah ya ta sun manta kala ila baiti abi ayyub radiyallahu anhu da nai tafi gidan abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid bayan ya bi kayan da bayan tabuwar annabi ya yi gidan shi to farkon abin da annabi ya yi wurin gina wannan al'umma da haɗe kanta ta zama abu guda shine bina'ul masjidin nabawi gina masallacin annabi shine farkon abin da ya bare yi kenan wannan yana nuna mana fa a musulunci babban abin da zai haɗa mutane guri guda addini sannan babban abin da in an samar zai saita mutane matsalaci in aka samar da matsalaci ko matsalacin ya ba da aikinsa na matsalaci to za a ga an canza wannan al'ummar sai ka zama abu guda to shi ta sai manzala ya fara gina ne masallaci wa awwalu khafwatin khassa'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ke balkon mataki da manzon Allah ya fara bi ba da zalika bayan wannan hijira din huwa bina'ul masjidin nabawi shine gina wannan masallaci Masallacin manzan Allah na yau waktara na ulmakan allazi barakat fihi na sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah ya zaɓi wannan gurin da ta sa ta durkusa a gurin domin gurin ne Allah ya zaɓa masa fashtara sai annabi ya saye shi min gulamaini yatimaini kana yamlikani daga annun wasu yara guda biyu marayu su suke mallakar wannan wurin to dangane da wannan guri akwai ruwayoyi mabambanta wata ruwaya ta nuna banzan Allah ne ya sai wurin ita ce wannan ruwaya wanda tana cikin sayi bukhari cewa ya biya waɗannan marayun kuɗin wannan guri ɗin sannan ya sai gurin wata ruwayar kuma ta zo cikin sahihul bukhari cewa na abubakar ne ya biya kuɗin. wata ruwayar ta zo kuma cewa manzon Allah ya tura ma banun najjar domin waɗannan marayun sun fito daga cikinsu kuma gurin nasu ne ya tura ya ce su zo sun kuma sai suka ɗauka aiki za a bayar sai kowa ya ratayo ta kobi ya taho a shirin yaƙi yana zuwa gurin manzala sai ce ku gaya min kuɗin wannan filin na ina so in saya in gina masallaci sai suka ce ba mu neman kuɗin sa gurin kowa su gurin Allah sai suka ba mu zana wannan gurin waɗannan su ne ruwayoyin da suka zo kan wannan matsala wasu cikin malamai na haɗa ruwayoyin cewa manzan Allah ya nufin zai ba da kuɗi na baka ne ba da kuɗin suna kaga manzan Allah ya biya sai ya zama kenan me manzan Allah ne ya biya da kuɗin jirgin tun da an ba da kuɗin ya biya an ba shi in mutum ya kuɗi ka biya abu ai kuɗin ya zama naka wasu suka ce to ya za a da wancan su kuma da malam biyar suka ce sun yi ya ka ce su ma da suka zo sai suka ce a'a ya bar kuɗin za su biya waɗannan marayun ko za su ba su mai compensation a wani wurin sai zama mai shugurin Allah ta'ala suke neman lada shi za wasu ke cewa kawai banin jiya? sun ba wa manzan Allah wannan wurin wannan ruwa ya ce manzana ya tsaya saboda me ya ce zai siya kuma an ba da kuɗin da za a siya ɗin wasu kuma na rinjayar da wannan ruwaya kamar yadda malam ya yi a nan yake ganin manzan Allah ya ba da kuɗin domin me ya mallaki wannan wuri da za a gina wannan masallaci wa at'ama fi bina'ihi bi nafsi ko mazala da kansa ya ba da gudunmawa wurin ginawa da kansa da shi ake ɗaukan bulo sallallahu alaihi wasallama ana miƙawa ana gini kenan ya zama mai ya zama lebura da kansa yana ɗaukan bulo yana miƙawa fa kana yanqulu labin wal ijara da kansa yake ɗaukan tubali ya ɗauki dutse yana miƙawa wa Kulu yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajir ina cewa ya Allah babu wata rayuwa da daɗa sai ba rayuwar lahira. Allah kai gafara ga muhajiri da al'ansa, saboda da su ake wannan aiki. yana faɗin wannan kaga ta da ƙaimi ake musu don su yi mai su yi aiki kenan ba yin ana gina matsalaci ko ana gina makaranta ko ana wani abu wani ya dinga rera wani abu na ta da ƙaimi ba ihu a sha ƙwaya kamar yadda ake yi a ta ihu ba ba na ake so ka ce Allahumma la aisha illa aibul akhirah fa dillil ansari wal mu'ajjal wa kana ya kuma yana cewa sanda ya ɗauko dutse ko wannan tubali sai ce hadal imanu la imana khaybara hadha abarru rabbana wa akhara yana cewa hadal imanu lallai wannan kaya da muka ɗauko niki niki ya ce la imana khaybara ba kaya ne na kaibar ba irin kayan da ake tahowa da shi daga kaibar ba ne mana ba irin kayan da 'yan kasuwa suke sayowa daga kaibar su kawo madina ba ne kenan ba irin kayan dabino da kayan abubuwa na bukatu da 'yan kasuwa kenan wannan kayan ba dila da aka ɗauko daga kaibar ba ne a'a haza abar rabbana wa ashal wannan kayan da muka kinkimo a ka shi ne mafi nagartar kaya a wurin ubangijinmu kuma shi ne mafi tsarki domin tubali ne da za a gina masallacin annabi da Allah ya yi umarni a gina kaga shi ne mafi nagarta mimma ذلك مما يزيد نشاط الصحابة بالعمل wannan sai ke ƙara ma sahabbai nishaɗi wurin aiki hatta inna ahadahum la yaqum yace har wani cikin sahabbai shi kuma sai yake ƙara ma kansu kaimi sai yake cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'man la zaka minna al-amal al-mudallal yace la in qa'adna wallahi in an muka zauna muka naɗa hannu muka ki aiki wan nabiyyu ya'man al'adun ga annabi yana aiki yana ɗaukan tubali da hannayensa ya ɗora kan kafaɗa ya miƙa mu kuma mu naɗe hannun mu bai shi shi kaɗai yana aiki ba mu tsaya mun yi ba la za ka min nan la'amalin mudallal to da wannan aikin da muka aikata ya zama aiki da zai jefa mu cikin fata da mun ɓace ma hanyar Allah wani wurin suna cewa wallahi laulan na wasu suna cewa ma ya daina wallahi ba dan Allah ba da mu shirye ba wala sal sunna wala sallaina da ba mu yi azumi ba yi sallah fa anzilan sakinatan alaina wa sabbit al illa qaina ma'ana dai suna ta abin da ake ce ma arrajas suna kada da wurin aiki wa kanat fi dalika al wa gurun lil mushrikina to gurin da aka gina masallacin a gurin akwai makabarta ta mushrikai akwai ɗan kaburbura da da suke binnewa a lokacin jahiliya wa kana fi gikhari sannan kuma akwai irin gidajen nan rusassu kangwaye kenan sannan wa naqlin wa shajaratin min gardada da kuma itatuwan dabino da wannan itaciya ta narkat wanda manzala yake itaciyar yahudawa ce domin ita kadai ce itaciyar da in yahudawa sun koya a bayanta a ƙarshen zamani ba za ta yi magana ba amma duk can da bai yahudi ya koya da dutse zai magana ya ce kai musulmi doga ba yahudi nan baya na zo ka kashe shi wannan zai zo nan gaba insha Allah to waɗannan su ne abubuwan da ke wurin ba a bara rasulullah sallallahu bi quburil da wa nubshat sai maza na yi umarni wannan kaburburan aka tone su aka kwashe wannan kasusuwan aka kai wani wuri aka bani saboda ba a gina masallaci a kan makabarta wabil kharibi wuyar, wannan kuma kangwayen aka yi lebur ɗinsu aka bidi aka baza wannan ƙasar na nakli wa shajara ba ko kofi'at wannan itatuwan dabinan da kuma wannan itaciyar ta garkat aka yanke ta aka yanyanke su wa suffat fi qiblatil masjid da aka yanke wannan itatuwan na dabino sai aka jera su daga alƙiblar masallacin wakana na filtafila-fila bai san kuma lokacin alkimillar tana fuskantar bai san ne ba ƙa'aba. Wa ju'ilat min ijara sannan kuma aka sanya dukkanin ɓangarorin inda ƙofofin matsalacin suke guda biyu sai aka sa su da biyu aka yi wannan wuraren da ƙofofin suke duk duwatsu aka saka aka gina wa uqimat isaluhu min al-labin sannan kuma katangar aka tashe ta daga tubali da kuma mai taɓo shine ake haɗewa wannan tubali da wannan tubali wa ju'ila saqfu min jaridin nakh aka mai da rufin kuma aka yi shi da tankar dabino kamar rufin azara ce. wa umadu'u aljizu sannan filolin da aka kafa a masallacin sai aka amfani da waɗannan kututturan da itatuwan dabino ɗin su aka filoli ne wa furshat arzuhu bir rimani wal asba kasar kuma wato masallacin shimfidar sai aka shimfiɗa ta ne da mai rairayi kawai yashi aka samu da 'yan duwatsu aka baza aka shimfiɗa a cikin mai masallacin ba ta ma ba saboda shi ne abinda Allah ya ori a wannan lokacin wato na la'u sato abuwa kuma aka yi masallacin ƙoƙofi guda uku wa ƙulu min mayanin ƙibla kuma ayin masallacin a lokacin da aka gina shi daga inda alƙibla ci ila mu'akhkharihi zuwa ƙarshen masallacin mai ake zira ne ɗari mana nan haka guda ɗari aka ga bai kai buloti ya kai buloti biyar bai kai ba haka haka guda ɗari a lokacin iya girman wato daga bangon alƙibla zuwa mai zuwa ƙarshe wani janibahu misla dalika au dunahu wannan tsayin kina aka faɗin ma kwatankwacin haka ko kuma bai kai aka ba da kaɗan wa kana asasuhu ƙariban min salasati azru'i shi kuma foundation ɗin da aka yi daga ƙasa aka haka ya kai kamar zira'i uku tsayin a ƙasa sana aka gino shi wa bana bi janibi yutan bil ajari wallabi sannan kuma daga gefen matsalacin, sai mazala ya gina gidajensa 'yan ɗakuna aka da duwatsu da tubali inda zai sauka kenan kaga sai da ya fara gina matsalaci, sannan ya gina inda zai zauna wata kafa abin jaridi wal shi ma gidan ya nufa shi da wannan wato kututturen dabino da kuma tankar dabino din wa iya hujirati azwajihi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da takamulil ujirat bayan an kammala gina wannan ɗakuna in ilai amin min baiti abi ayyo, sai manzo da ya fita daga gidan Abu ayyo, ya koma wannan gidan nasa walam yakun kunin masjid mawdi'an li ada'i salawati fahad mana yace to gina al'umma ta hanyar gina masallacin nan yace wannan masallaci bai kasance mawdi'an li ada'i salawati fahad bai zama guri ne kadai da za a yi salloli ba ba sallah kadai ake a masallacin ba a bayan tsalla kuwa abubuwa kuma haka ya kamata masallaci ya zama balka na jami'a ce ai masallacin don jami'a ce kenan ba masallaci bane kadai yi sallah biyar a'a jami'a ce mana ilimi yake bayarwa Ya يتلقى فيها المسلمون islam الإسلام وتوجيهاته a wurin musulmai suke karɓar horo na ilimi na musulunci da sauran wayewa da musulunci ke waye. da su wa muntada ta talakka wa ta ta'alafu fi al'anasirul qabliyyal mukhtalifa kuma sai zama wannan masallacin ta zama wani muntada wata ma'adaci wadda ta talakka wa ta ta'alafu fi al'anasirul qabliyyal mukhtalifa wanda dukkanin nau'o'in ƙabilu mabambanta a wurin suke haduwa kuma suke ne samun ƙaunar juna da haɗin kai wanda ƙabilun nan a da ba masu saɓani da juna ne amma sai zama wannan masallacin wannan ƙabila ta hadu da wannan ƙabila da ba sa ga maciji da juna yanzu ga su guri guda a gaban annabi a jami'ar manzan Allah ta masallacinsa saboda ka sai wannan gabar da ƙiyayyar dalilin musulunci da sai kau kaga da wannan ya haɗe zuciyar ta zama guri guda sai suka zama mai al'umma ɗaya allati ma na farat baina an niza'at al'ummar da da in daɗe suna kyamar juna ya kuma mai rigingimu aljahiliya a lokacin jahiliya wa hurufa da ma yaƙi a kai jahiliya Ya suna yi amma ga su guri guda kuma suna haɗuwa ne wa ka'idatan li idarati jami'i kuma wannan masallaci ya zama wata babbar cibiya ko edubata na gudanar da da tafiyar da dukkan sha'ani da ya shafi musulmi wa min tsilaka da kuma ya yaɗa dukkan wata tafiya da za a yi daga nan zuwa wani wuri ko wani bayani da za a ɗauka daga nan zuwa wani wuri duk daga na ke ɗauka wa barlama kuma wanda masallaci ya zama wata majalisa ce لعقد shari'a wata والتنفيذية Ta zama wata majalisa ce da ake kulla zama domin shawarwari. da kuma yadda za a zartar da shawarar da aka tsaya a kanta wakana ma'a hada kulli bayan kuma kasantuwar matsalaci, waɗannan abubuwan gaba ɗaya tare da su baki ɗaya kuma ya zama kuma matsalacin dara ya zama gida masauki ya tsunu fiye adadin kabirun min fukara ilmu a wanda adadi masu yawa na talakawan muhajiru na anan suke sauka tun daga ashabu sufa da sauran sahabbai da ba su da makwanci ma sai nan al-muhajirina muhajirai al-laji'ina wanda suka zo neman mafaka madina alladina lam yakun lahum hunaka daru wanda ba su da gidan da za su zauna wala malum ballantana dukiyar da za su kama haya wala ahlun ba su da iyalai wala banun ba su da kuma yaya sai zama masallacin nan ne wurin kwanan su shi za abu nuhai a cikin littafin sahihatul auliya ya kawo tarin sahabbai wanda suke ba su da gurin kwana sai wannan masallacin bana ya dinga kawo su wani wani wani wani kenan bayan masallaci ya zama duka waɗancan kuma gidan kwana ne da sahabbai a wancan lokacin ina fata an gani to wani zai ce me yasa yanzu ake kulle masallaci to yanzu ka bude idi sace ka maka kaya za su siya shi tas ba haka bane ko ba ya ce cewa za su yi ba ɗansa ya ce ka tas su kwashe har ƙur'anin su tafi da shi wannan shi ya jayin da ake kulle masallaci amma za ga har gobe guraren da suke da aminci ba sa rubewa har yanzu a akwai ƙasashen da suke da aminci da guraren da suke da aminci ba sa ba sa rubewa amma yanzu aka baka a masallaci za a rufe ka sai an tabbata an yadda da kai haka ne ba ka ba ƙur'anin suka wayi gari a wayi gari ba ya naɗe ya tafi da su Allah ya tsawaye to kaga in ya zama haka yawan kulle ba a laifi ba ke haka yake wafi a wa'ilil hijira a farkon hijira ne kuma shuri al'adad aka shar'anta kiran sallah tilkan nazaba wannan salo na sauki wannan murya ta sauki mai daɗi al-ulwiyya wanda take madaukakiya allati tajri fil afa wadda take tashi a bangarorin ko'ina ba na a tambayi to ana nuna mun sauran minti biyu sai dai mu tsaya nan kenan sai mu tashi fi awaqi al-hijra shari'a al-adhan a lokacin aka sharanta ne kiran sallah ko tunda ana nuna lokaci sauran minti biyu ba za mu iya karanta wannan abin da ba wallahu alam mu kwana nan na gidaje da Allah ka ba su lafiya magabatanmu Allah ka ji kansu da rabba akwai ɗan uwa da ake gaya min azin nan zuwa ranar cewa Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a malam Hassan ko Alhaji Hassan ko a jiya kuma yau da safi aka gina idarsa a sanya cikin addu'a Allah ya kansa da rahma ya yafi masa ya sa aljanna makoma dukkanin sauran magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe kurakuransu Allah ka sa aljanna makoma abinda suka bari Allah ka albarkace su ka jibinci lamarinsu kuma Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da wannan jiha tamu Allah ka zauna da mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika